Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah sa haka Allahumma amin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Sarfilu Hashim Gumel. da sauran abokan aikinmu muke kawo muku wannan shirin a yau laraba 23 ga watan disambar shekara ta 2020 kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara da kanin labarai majalisar dokokin amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada da dala biliyan 900 na tallafin coronavirus. virus Hukumar zartarwa ta tarayyar Turai EU ta ba da shawarar kasashen EU su ɗage takunkumin tafiye-tafiye da aka kakaba wa Birtaniya don kaucewa katse hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya. Kasar Rasha ta aika da masu ba da horo ga sojoji 300 zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun ce a shirya suke su tunkari zaɓe mai zuwa. wata wace hanya duk inda dan lumana yake duk inda masoyin lumana yake din mai son ƙasar Nijar ta kwanta ta tashi lafiya mun hiddo sanarwa mun ce. Haka kuma za a ji cewar wata ƙungiya ta taimaka wa 'yan kasuwa da basussuka. Muna wa al'umma bishara da cewa gwamnatin tarayya ta kasance ta yi la'akari da cewa mafi sanadiyar wannan cuta ta corona wadda ta haddasu. Kamar kowace ranar Laraba muna tafe da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar muna. Amma dukka mun makai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan biyu da uku. wanda ya hada dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da dala tiriliyan 1.4 don ci gaba tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan satumba na shekarar 2021 matakin wanda ake sa ran shugaba trump zai sanya wa hannu ya samar da biliyoyin daloli ga amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar. amma cikin kasafin na dala biliyan biyu da uku akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni. Jiya talata, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da ƙasar ke ci gaba da samun ƙaruwar COVID-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin Kirsimeti. ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakaran da za su yi kirsimati ba da iyalansu ba. Zukatanmu a koda yaushe suna tare da ku a kiyaye imani a cewar Biden a jawabinsa na ƙarshen shekara daga garin Wilmington na jihar Delaware. Lura da yadda cutar ta sauya masa yadda ya saba yin bikin wanda galibi yakan haɗa da dangi har zuwa dozin biyu. Biden ya ce banda wannan shekarar. jiya talata hukumar zartarwa ta tarayyar turai eu ta ba da shawarar kasashen eu su ɗage takunkumin tafiye-tafiye da aka kakaba wa birtaniya don kaucewa katsa hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya dakatar da hana tafiye-tafiyen ya fara aiki ne ta ranar lahadi a wani yunkuri na daƙile yaduwar covid-19 da ke ci gaba a birtaniya a wani bangare na shawarwarin hukumar ta shawarci kasashe mambobin ƙungiyar. da su hana yawan tafiye-tafiye marasa muhimmanci zuwa da dawowa daga Birtaniya. Amma ta ce ya kamata a bar mutanen da ke zuwa ƙasarsa ta asali yin hakan matuƙar sun yi gwajin COVID-19 ko keɓewa na kwanaki goma. A cikin wata sanarwa kwamishinan shari'a na Turai ddr Rendias ya ce kamata ya kasashe mambobin su ɗauki matakan haɗa kai don hana tafiye-tafiye marasa muhimmanci. Amma hana tafiye-tafiyen bai kamata ya hana dubban 'yan kasashen turai da birtaniya komawa gidajensu ba bayan wannan rahoton za mu kawo muku sauran labaran duniya a jamhuriyar nijar jam'iyyar model lumana karkashin jagorancin hamma amadu ta umarci magoya bayanta su kaɗa wa tsohon shugaban ƙasa muhammad usman kuri'a a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar Lahadi da ke tafe. Wannan wani matakin ƙara jan ɗamara ne a wannan zaɓe da ke tafe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani. A taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya talata a ofishin model Lumana da ke unguwar Zabarkana ta birnin Yamai, shugabannin kwamitin kolin madigar jam'iyyun hamayya ta tsohon firaminista Hamma amadu sun sanar da yanke shawarar baiwa dan takarar jam'iyyar LDR canji Alhaji Muhammad Usman goyon baya. a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba saboda haka suka bukaci 'ya'yan lumana Afirka su bashi ƙuri'unsu a ranar Lahadin da ke tafe. Mamman Sani Malam Muhammad shine babban magatakardar wannan jam'iyya. Duk inda ɗan lumana yake, duk inda masoyin lumana yake, duk wanda son demokrasiya, duk mai son ƙasar niger ta kwanta ta tashi lahiya mun hiddo sanarwa mun ce in lokacin zaɓe zo 27 da watan disamba su je hama President Muhammad Usman, kandidakin RDR yar shi. da yake bayyana matsayinsa a game da wannan mataki tsohon shugaban kasar ta nijar ya yi farin ciki da samun goyon bayan mutanen da ya kira abokan tafiya na shekara da shekaru na yi murna kwarai da gaske kuma ina musu godiya da wannan eh, mataki da suka ɗauka na kawo mini goyon baya allah ya bar mu tare allah ya ƙara haɗa kanunmu kuma allah ya ba mu sa'a na tabbata da wannan goyon baya da eh, shi jagoran lumana Eh, shugaba hamma amadu da kuma majalisar ta koli ta lumana ta ƙasa da kuma dukkan sauran magoya bayan lumana lallai sun yi dogon nazari kuma suka yanke hukunci cewa ni dinnan ni na dace a yanzu wato da jagorancin kawo canji a ƙasar wannan na ɗaya mun saba aiki tare da su in ba manta ba shekarun baya da suka wuce da mu da su da muka haɗa gwiwa kun gani ƙasar wannan ta zamna lafiya kuma ta samu bunƙasa dama dai a washe garin bayyanar matakin da ya hana masa shiga zaɓe hama amadu ya sanar da cewa ya rungumi kaddara amma kuma ya kira magoya bayan jam'iyyar ta model lumana su kwana da shirin halartar runhunan zaɓe domin kaɗa wa ɗan takarar da ya cika sharuɗar da shi da mukarrabansa suka gindaya su ne mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida na barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Kasar Rasha ta aika da masu ba da horo ga sojoji 300 zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya bisa bukatar shugabannin kasar da su taimaka wajen daƙile yawaitar rikicin 'yan tawaye gabanin zaben ranar Lahadi. in ji ma'aikatar harkokin wajen rasha jiya talata jami'ai da wata majiyar tsaro a bangai babban birnin afirka ta tsakiya sun faɗa da safiyar litinin cewa ruwan da rasha sun tura sojoji da kayayyakin aiki malaman rasha ɗari uku da ke zuwa bisa buƙatar hukumar bangai domin bayar da horo ga sojojin ƙasar za su iya ƙarfafa wa jami'an tsaro sama da dubu goma sha biyu na majalisar ɗinkin duniya masu aikin kiyaye zaman lafiya yayin da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai wasu daga cikinsu sun gwabza da juna a rikicin kasar na tsawon lokaci sun kwalla kawance kuma suna barazanar zuwa babban birnin kasar ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon ta aike da jiragen ruwa da yawa zuwa gabar tekun somalia don tallafawa aikin sake tura ruwan sojojin amurka zuwa sansanonin wasu wurare a gabashin afirka jiragen ruwan suna tallafawa shirin tsugunar da sojojin amurka a somalia tare da matsa lamba kan matsatsarar ra'ayi da kuma tallafa abokan haɗin gwiwa a cewar ma'aikatar pentagon a wata sanarwa jiya talata a watan nuwamba an ba da sanarwar cewa shugaban amurka donald trump ya shirya janye sojojin amurka a somalia wani bangare na kokarin janye dakarun a duniya ciki har da afghanistan da iraki kafin ya bar ofis na rana ashirin ga watan janairu amurka na da kusan jami'an soja 700 a somalia don horar da sojojin somalia da yaƙi da ayyukan ta'addanci. Akalla likitoci uku da direbansu suka mutu sannan wani ya samu rauni a fashewar wani abu a kudancin babban birnin Afghanistan Kabul da safiyar Talata yayin da suke tuki zuwa aiki a babban gidan yarin kasar. A cikin wata sanarwa, hukumomin gidan yarin Paul Itarki sun nuna dama matuƙa da samun labarin bakin cikin cewa muƙaddashiyar babban daraktan sashen kula da lafiyar gidan yarin Birgediya Dr. Nazifa Ibrahimi ta mutu tare da wasu likitoci biyu da kuma wani direban sashen. A wata fashe wannan kiya a gefen hanya da misalin karfe bakwai da rabi na safiyar jiya. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A kuwa wata kungiya ce mai zaman kanta ta kaddamar da wani shirin ba da basassaka ga 'yan kasuwa don su samu su farfado daga mawuyacin hali da suka tsinci kansu a sanadiyar annobar coronavirus. Daga jihar Kebbi ga Muhammad Nasir dauke da karin bayani. 'Yan kasuwa 546 ne suka amfana da samun bashin kuɗin kama daga naira miliyan ɗaya zuwa naira miliyan biyar ga kowane mutum ɗaya ƙarƙashin shirin bayar da bashi na hukumar nersal domin farfaɗowa da sana'o'insu da suka taɓarɓare sanadiyar cutar murar mashaƙo. babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya ce domin sauƙaƙa samar da bashin ga jama'ar wata ƙungiya da ake fafatukar samar da ci gaban al'umma mai suna hadimiya ita ce ta shiga gaba wajen nemo waɗannan kuɗaɗen ga mutanen. muna wa uku ƙarin tallafi na kyauta na gani da cewa sun dawo a kan tsari na sana'o'insu. ko bayan wannan ministan ya ce bisa ga sauƙaƙa matsalar rashin ruwa da jama'ar jihar kebbi ke fuskanta ƙungiyar ta yi fafatukar samar da dari da 150 a sassa daban-daban na jihar ranar uku ga wata da yarda allah za a kaddamar da kashi na biyu na ci gaba da aikin waɗannan rijiyoyi da yarda allah kowace ward kowane ward da ke faɗin wannan jiha zai ba tsayayyu na motsafe domin taimaka ma lafiyar al'umma da da musu da ruwan sha. Faruk Abubakar mai Sudan shine sakataren kungiyar Hadimiya ya ce wannan aikin kamar soman taɓi ne daga shirin da take da shi na samar da ci gaban rayuwar al'ummar jihar Kebbi. Babban al'amarin mu a nan yau shine domin mu bayar da ofas wato takardar shaida cewa wasu daga cikin 'yan kasuwan jihar Kebbi Allah ya taimake su sun samu tallafi na rancen kuɗi domin su yi sana'a domin su samar da aikin yi ga al'umma domin su rage fatara domin su samar da ci gaba na musamman a wannan jihar kenan. Duba da cewa akwai masu neman irin wannan bashin da yawa da ba su samu ba to ko me waɗannan da suka samu karkashin wannan kungiyar za su ce? Muna godiya ga irin da yake an rarraba takardun amincewar bayar da bashin ga mutanen abin jira a gani shine shigowar kudaden da kuma yadda za su yi amfani da su wajen haɓaka kasuwancin su domin amfanin jihar kebbi da ma najeriya baki daya duk da yake cutar murar mashako karo na biyu tana barazana ga jama'a a duniya baki daya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir daga jihar kebbi sai mu leƙa jihar adamawa inda ƙungiyoyin mutane masu bukata ta musamman suka shirya wata zanga-zangar lumana akan yadda ake mai da su shaniyar ware a wajen shan roman demokaradiyya. Ibrahim Abdulaziz ya halarci taron ga kuma abin da ya haɗo muna. To dai masu bukata ta musamman ne wato da kasassu sai da ku suka kara da wasu titunan fadar jiha domin nuna fushin su. Da masu ke gabatar da kokensu a gaban gwamnan jihar Amadu Murfin Tiri wanda babban hafsa a gidan gwamnatin jihar farfesa mazuwar gida da ya wakilce shi na kasassun sun kokoka ne game da abin da sai kira shakulatin bangaro da suke zargin cewa ana nuna musu na yau nan mun ba mu so mu zo muku a cikin fom na zanga-zanga ba mun so mu zo ku a kan iyayenmu ne ku ne ku 'yan najeriya ne mu 'yan najeriya ne Allah da ya ga dama ya ba ku lafiya shi ya ga dama ya samu a wannan condition ba zaɓi muka yi ba da ana zaɓi da ba mu zama haka ba da kuma kuɗi yana saya ni particularly na san da ba zan zama disabled ba matakan da muka bi na muke so mu ku lokacin da gwamnati nan za ta zo a kama magana campaign muka dauki wuka muka caka ma kanmu muka bar magana APC ba abun da ba mu sha ba zu haka ni suna na Aliyu Muhammad Abubakar ni ne chairman na na Mubinur mun zo nemo incin mu ne daga sama kafin mu koma gida mu sake nemo incin watafi na farko daga cikin nakasassun mu akwai masu karatu sai dai mu ji an dauki aiki ba a bamu na biyu sun ce za su bamu sa da sauransu babu shi kai in ce ma in fact welfare bangaren mu babu shi to wai ko me yasa wasu kungiyoyin kare hakkin bani adama suka mara masu bukata din a wannan fafutukar da suke yi kwamarar abdulsalam abubakar wannan rajin kare hakkin nan adam ne ya bayyana dalilansu na shiga wannan jerin gwano shafi violation of fundamental right ne na citizens especially vulnerables kamar wayannan to saboda haka idan muka yi la'akari da section sorry section 42 sub 2 of the 1999 constitution ya ce no citizen shall be subjected to any disability or deprivation merely by reason of the circumstances of his birth saboda haka babu wani dan kasa da za a iya ware shi daga cikin wayansu abubuwa da ake mora na arzikin kasa kamakon wani ah, wani illa da yake da shi na halitta wannan shi na kun shashi na 42 ne karamin lamba na biyu na kosu shi ke faɗi to saboda haka ina fata za a yi lakari da wannan shashi mutanen nan ya kamata ma a ce wani su commissioner ne ya kamata a ce wani su su sa ne ya kamata a ce wa'yan su suna cikin komai hausa a cikin mutum goma ko saboda haka wanga dalilin da mutanen nan za su rubuta takarda ba su ba su yi gwamnatin jihar adamawa to sai dai kuma da yake mai da jawabi a madadin gwamnan jihar manzo na musamman da gwamnan jihar ya turo farfesa mazo gidado ya roki na kasassun nema da su yi hakuri tare ko da bayyana cewa gwamnatin jihar adama na kokari domin share musu hawaye kuma wani disability din zai zo zama masa ma ability ai yanzu a world cup the number of medals wanda na kasa suke wa nigeria ya fi wanda wanda suke da 100% health suke samu wa an kuma muna alfahari kullum mun gasu a television suna representing na so kar ku ga kaman hmm. an yi denigrating naku ne yanzu gwamna ya ce yanzu in baku hakuri karshen shekara shekara ya zo gobe za mu je coronation a numan haka ne ya ce yana nan akwai mutanen da ya ba su appointment mm. yanzu haka suna layi mm. yana ganin su mm. shi ne ce zo sami executive naku mu shirya da ku after new year an shiga new year ku zo formally as courtesy call duk koki koken kai as leader ka zo ka karanta wa governor koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya tsakanin waɗannan nakasassu da kuma gwamnatin jihar adamawan ibrahim abdul aziz sashen hausa murar amurka daga yola a najeriya waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc akan mita talatin da sittin sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a duk lokacin da kuka so za ku iya sauraron shirye shiryen mu da suka gabata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. farkon mako mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. To sai dai masu lura da al'amura na ganin zaben zai rage armashi saboda rashin dan takarar babban jam'iyyar adawa ta model lumana. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Lahadin nan mai zuwa ne 'yan kasar jamhuriyar Nijar za su garzaya rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Isuhu ke gab da karewa. Jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dai ta tsayar da tsohon ministan kuɗi Bazum Muhammad a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Yayin da ita ko babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta tsayar da tsohon Minister hama amadu a matsayin nata dan takarar wanda kuma nan take ya kaddamar da gangamin yakin neman sa mamman sani malam shine sakataren jam'iyyar ta pnds tarayya ya kuma yi wa taron jawabi a wancan lokacin hama amadu shi ne albarkar rana ta hito babu mai iya tare shi mun dauki ce cewa hamu abin da kan gidan Dan takarar jam'iyyar NPN kishin ƙasa Ibrahim Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi wa hama Ahmadu Kara a lokacin wancan gangamin. Mu CAP 2021 kun gani duk inda hama ya ce muna tura mutanenmu muna zuwa muna tsaye saboda alkawalin da muka ɗauka ne duka cikinmu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi. Yayin wannan gangami kuma na watan Nuwamba shi ma Hamma Ahmadu ya ce sun cika dukkan sharuɗan tsayawa takara. Takardunmu a cike suke, mun aza sun amsa sun ba mu takarda da dusan ga takardu da mun ka aza don dosi a komple yake kenan ba mu matsala game da wannan kowa a niger cikin kwanciyar hankali ne suke so a yi wannan zaɓe mun ma cikin kwanciyar hankali da da hada kai shine muke so a yi wannan zaɓe to sai dai daga bisani kotun tsarin mulkin niger ta tantance 'yan takara 41 da suke zawarcin kujerar shugaban kasar da ta soke takardun 'yan takara goma sha ɗaya daga cikinsu saboda abin da ta kira rashin cika sharuɗan da ba su yi ba ciki har da hama amadu wanda kalar safarar jarirai da aka samu hannunsa a ciki a shekara ta da sha bakwai ta shafi takardunsa alhaji sidi mai raƙumi da ke goyon bayan jam'iyyar ta lumana ya ce sam wannan lamari bai yi musu daɗi ba mun ji bakin ciki da abin da faru haka in an yi shari'a bisa gaskiya an nuna kan sai hana yi takara a wajen babu laifi ba san sauran mai ita ba amma abin da muka yi bakin ciki da shi da ta faru haka ka sai sa jam'iyya kullum mu dan takara muke shira muna jiran da Allah ya sa gashi abin da ya ce mai yi kamar alƙibla ne abin da nuna mai shi za mu yi fa yanzu jiran muka ya bamu wani umarnin abin da za mu yi yanzu mu muka muhammadu abin da muke magana wani da kan mujin bakin cikin mu da haka ta faru sunan mutum arba'in da wani abu na mu yana cikin sha ɗaya wanda ba su yi to ba to wani bakin cikin mu kenan sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka. tuni da wasu manazarta suka yi hasashen cewa zaɓen zai rage armashi lura da cewa babu ɗan takara daga babbar jam'iyyar adawa to amma alkasum abdulrahman na ganin ba haka lamarin yake ba domin a cewarsa akwai 'yan takara da dama da suke da muhimmancin da za su haskaka zaben. rishin takara hamma ko shiga takarar bazum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a jamhuriyar nisha amma in ka diba cikin zaɓen akalla akwai tsohon shugaban ƙasa guda biyu akwai shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokuraɗiyyance mamman usman yana cikin zaɓe akwai tsohon firaminista tsohon shugaban majalisa irin su sani umar rawar da matasa suke takawa ko a matsayinsu na 'yan takara ko kuma a matsayinsu na shugabannin ma yakin neman zaɓe na mahimman 'yan takara wannan shi ke da mahimmanci sashe na 137 na kundin zaben jamhuriyar Nijar dai ya baiwa jam'iyyun siyasa damar maye gurbe 'yan takararsu na farko idan bukatar hakan ta taso. To sai dai masanin doka Dr. Maina Bukar Karce ya ce doka ta fayyace irin dalilan da ke ba da damar aiwatar da irin wannan sauyi. abu guda uku ne suka ba da izinin a sura wato in dan takira kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiyar shi mutu ba shi damar da ya takira har ya nemi kujerar ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakal kamfan sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a bashi ma izini an ba jam'iyyar damar ta sauya dan takirar amma jam'iyyar da aka mai da takardun ta kauye a bata damar ta sauya dan takirar wannan wato gundun tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba shi ma dai dan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad ya fuskanci nasa kalubalen a watan na Nuwambar da ya gabata bayan da wasu mukarraban jam'iyyun siyasa na 'yan hamayya suka kalubalance takardar da bazum din ya gabatar a matsayin shaidar zama ɗan ƙasa a gaban kotu wacce suka ce ta bogi ce kuma shi ba ɗan ƙasa ba ne. Ɗan takarar majalisar dokokin ƙasa kuma kusa a jam'iyyar NPN kishin ƙasa Muhammad Tarkoko shine ya jagoranci waɗanda suka ƙaddamar da wannan yunkuri jam'iyyar fendes tarayya don takarar shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba bisa takardun shi shine muka tuntubi abun nan procreate na difa muka ce mishi ku diba ku gani akwai matsala cikin wa'annan dan a yi zabe lahiya kowa a kare hakkin shi kowa ya zama karkashin doka. To Malam Tar menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta de Nationalite? Akwai inda aka hidda takardun da wasu kotuna lokacin da lokacin da ake hudda takardun babu su da wasu da abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su. A muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wasu matsaloli wanda ja mun yi mun rubuta su kusa cikin document na assignation kin da kuma aje a kotun difa procureur zai diba an sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba da yake mayar da martani a wancan lokaci wani na hannun daman bazum alhaji mai bukar ya ce zancen ba shi da tushe balle makama duk wanda suke faɗi wannan maganan mun yi cewa karnukan farauta ne su da kansu watakila ba su ma sa abin da suke faɗi ba an sa su ne kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya da su su huto su faɗi haka nan kin mana kuna zargin akwai dalilan siyasa ne cikin wannan al'amari a ah, haba akwai akwai siyasa mana. wannan maganganun na na cikakken zama dan kasa ba yau aka fara shi ba ina tuna a lokacin da aka zaɓi Muhammad Usman an ce shi ba ɗan Nijar bane haka tan shi aka ce ba ɗan Nijar bane kai yau Muhammad Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne wai da Allah dan Annabi akwai wani garke ne a Nijar kin nan wanda mudda in ba cikin shi aka heka ba kai ba cikakken dan kasa bane ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba in kasa bane su ne wanda yan Nijar suka taɓa zaɓen su sauran ba mu san da suka suka zama shugaban ƙasar Nijar ba kenan yau don an ce ba zan ba dan Nijar bane mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya kara mana karfin gwiwa to amma dai bazin Muhammad ya kubuta daga kalubalen bayan da kotu ta yi watsi da karar haka kuma ya sami kasancewa a cikin 'yan takarar da aka tantance da sai hancin takarar su. ina ma Allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan Allah ya kama mini Eh, don wannan zaɓen na mu yi su cikin lamin lahiya kuma allah ya bani nasara eh, na aiki cikin parti eh, tun da muka kirkiro shi kuma musamman yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba nike ta zagaya in je in ga magoya bayan mu. ni za ni ci gaba da ziyara har kai ga yakin sabe eh, in ko aka kai ma aka kai ga yakin sabe muna da hukuma a mu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo. da lemu Muni Barma. Cuba Hero Dodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da dala tiriliyan 1.4 don ci gabar tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan satumba na shekarar 2021. Matakin wanda ake sa ran shugaba Trump zai sanya wa hannu ya samar da biliyoyin daloli ga Amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar. amma cikin kasafin na dala biliyan biyu da uku akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni. Jiya talata zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da ƙasar ke ci gaba da samun ƙaruwar COVID-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin Kirsimeti. ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakarun da za su yi kirsimati ba da iyalansu ba. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa an jima cikin shirinmu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Sarfilu Hashim Gumel da wanda kuma ya daidaita mana sautin shirin Solomon Abu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace.